ya sanya 'yan fansho kuka a jihar kanan dabo saboda wani abu wanda ya cika musu na alkawarin da ya ɗauka kana a gefe guda ɗaya kuma muka koma ɓangaren nan na laifuka wanda aka ce jam'iyyu da lauyoyi ko kuma alƙalai su ne wanda suka yi akan wannan dambarwar zaɓe da kai kama a jihar kanan dabo da kuma jihar nan ta zamfara da kuma jihar plateau da kuma nasarawa masu mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah za mu so ku taimaka ku danna mana subscribing mai ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine ne shigowar ku wani shata mai albarka na farko masu mu ga cikakken rahoton gwamnan jihar Kano kan gwamnan Abba Kabir Yusuf ya kaddamar da bikin kudaden gratuity da ga ma'aikata guda dubu a jihar tasa abba kabir yusuf ya waye naira biliyan shida don baiwa ma'aikatan haƙƙin su tare da waɗanda suka mutu a lokacin da suke aiki an gudanar da bikin ƙaddamar da biyan kuɗaɗen ne a ɗakin taro da ke gidan gwamnatin jihar kano a jiya asabar biyu ga watan disamba yayin da yake jawabi gwamnan abubakar yusuf ya bayyana cewa gwamnatinsa ta himmatu wurin tabbatar da biyan ma'aikatan hakkin su ya ce gwamnatinsa ta gaji tilin kan ma'aikata daga tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe kamar yadda gidan jaridar nan ta je litiras ta kawo wannan rahoto haka zalika ya kara da cewa tilin basukan sun hada da fansho na ma'aikatan da kuma waɗanda suka mutu a lokacin da suke bakin aikin su inda wani sashi na cikin maganar tasa yake cewa kuna da labarin cewa tsohon shekaru takwas gwamnatin ba ta biyan kuɗin 'yan fansho ba kuma ba kuma ta sauke ta, amma kuma baki ɗaya duk wata sai an cire wannan kuɗaɗe a asusun na gwamnati ya ƙara cewa mun yi alƙawarin biyan dukkan waɗanda ba su kan waɗannan ba ka kuma alhamdulillah a yau mun cika wannan duk da wasu buƙatu. Abba Kabir Yusuf ya ce za a ci gaba da biyan kuɗaɗen da suka kai biliyan arba'in da takwas inda ya shawarci masu cin gajiyar da su yi amfani da kuɗaɗen yadda ya dace. shugaban kungiyar 'yan fansho ta jihar kano wato comrade godwin abamisam wanda ya samu wakilcin comrade abdullahi tsoho ya yaba gwamnatin gwamnan da kuma irin taimako wanda ya wa mutanen ya ce biyan kudaden ya zo a daidai lokacin da wasu 'yan fansho ke cikin wani mawuyacin hali tare da kuma halin ha'ula'i wanda ƙasa ta shiga ya ƙara da cewa kuma babu abin da su ce wa abba kabir yusuf sai dai fatan ubangiji allah su bani wata allah ya ƙara shiga lamuransa ya kuma biya masa buƙatunsa na alkhairi don haka dai sun ce babu wani abin da su iya faɗa mai sai dai ko allah su bani wata allah ya tabbatar da wannan abubuwa to da ƙarshe da kuma abba kabir yusuf da ya tabbatar da cewa dai a ƙara dagewa da addu'a dangane da irin wannan abubuwa da suke tunkaro su a ƙasa baki ɗaya da kuma wannan da shari'a ta su ba sa ramuwa ba abin da mace da fatan ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya za a mana abu mafi alkhairi a ƙasar ta baki ɗaya da kuma jihar Kano baki ɗaya fatan mu ubangiji Allah subhanahu ta tabbatar da mai gaskiya gaskiyarsa da kuma ba shi ikon amfanuwa da ita kana kuma za a mana mafi alkhairi Ya kuma ba su waɗanda su dinga ba su shawara ta gari masu tsaron mu a neman kamo ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa to ma kan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a koda da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma nemo ku rahotanni da ɗumaɗumin su ba sa mun gode.